kuma kar ku kashe 'ya'yanku abin ta kai ci yanzu 'ya'yan kafin su zo kashe su za ce kai tsarin menene iyali ai tazaran haihuwa akan me kai kai su maniyin naka ne farjin da zakarin naka ne in sun rayu sun zo duniya iskan da suke shaƙa ruwan da suke sha abincin da za su ci yanayin da za su naka ne naka ne wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum a wani waje ce nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira yace kashe su ba karamin laifi bane bature ya ce maka kakka haihu karke kaza akwai talauci ka gazgata shiga ta Allah da manzo zan ga yadda zaka tsira 'ya'ya rabu da su su zo duniya adadin abin da ka haifa me abin zai kula da su mun gano wannan da kyau ko shi dai abin da Allah yake so in ya baka ya ga da gaske kake yi shine wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha iyalin kan ka fara samun umarce su da yin sallah kuma ka jure kan haka sai ce la nas'aluka rizqan maganan arziki kakkace komi na hannu narzuka wal aqibatu littaqwa kuma allah na gane da gaske kake yi ne sanda ya baka dan fari ya ka tsayu wajen hada alakan shi da allah mun gano wannan da kyau ko na biyu da ya zo ya ka tsayu wajen tsara alakan shi da allah to ka bar ma allah sauran aikin kawai duk abin da kake tsoro na talauci allah sai ya hana ka za ga arziki ya zo shi yasa cewa an hul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum ku aurar da zaurawa da gwagware da samari da 'yan mata daga cikinku da mutanen kirki daga cikin ku maza da mata allah ce in ya kunu fukara in sun zama talakawa ne ba su da abin hannu ba su da komi yignihimullahu min fadlihi allah madaukin sarki zai wadatar da su daga falalan shi mun gano wannan sai ce wallahu wasi'un alim allah madaukin sarki mai yalwatawa ne kuma yana sane da halin da kowa ke ciki sayyidina umar sayyidina abubakar as-siddiq abu siddiqa yake cewa jama'a ku yi aure saboda kame kanku allah madaukin sarki zai cika muku alkawari na azurta ku ba a bisa lissafi ba me yasa kafirai suke tsorata ku cewa akwai talauci bayan annabi ya gaya mana malfakaru akhsha alaikum ba na ji muku tsoron talauci sai dai ma a shimfiɗa muku duniyar ƙoƙarin tattare ta da daddafe madafin iko ku ɓata amma dai ba arziki ba allah zai rufa maka asiri ta inda ba ka sa tsammani amma ka tsaya ma addinin allah ka gani ku kashe 'ya'yanku ku bar 'ya'yanku ba tarbiyya ku bar 'ya'yanku ba karatun addini da na zamani kar ku bar 'ya'yanku ba kula da kiwon lafiyansu kuma ku sa ido kaiwa da komo shiga da fice amine abokai da za su yi da wasu irin mutane za su yi shine kiyaye ma waɗannan bayin da zai yi alfahari da su a ranar gobe kiyama wala ta'atu bi buhutanin kar ku sake ku zo da shirgin ƙarya taftarunahu baina aidikum wa arjilikum ku zo gaba ga hannayenku da ƙafafunku ku yi ƙarya me yake nufi da wannan tare da cewa ya zo da kalman zina kuma ya zo da wannan wasu malamai suke cewa a jahiliya mata suna ɗabi'an da yanzu ake a kudancin ƙasan nan shine mace ce ba ta haihuwa sai da je sai ta hada baki da wata mace tana haihuwa sai ta sai da jaririn sai ta zo wa mijinta ta ce ai ta haihu ne ai tafiyan da ta yi ta je waje kaza ta yi watanni ba ta dawo ba ai dama saduwan da aka yi an samu ciki ga ɗanka na zo maka da shi to shine ce kar su zo da ɗa na ƙarya wanda za su ƙirƙiri cewa su suka tsuguna suka haife shi tsakanin ƙafafu da hannaye ɗa ana haihuwa shi ne tsakanin ƙafafu biyu sannan ana rungume shi ana ba shi nono tsakanin hannaye guda biyu mun gano wannan da kyau ko malam zai zo zai mana sharhi mu fahimci menene sharhu sunna na al'imamu muhi sunna al'imamu bagawi abu muhammad alaihi rahmatullah one